gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na talatin da shida kamar yadda turai ta ce mata ta bar batun aisha domin ba wata tsiya ba ce ba kuma wani ji da ita audin yake yi sama da ita ba, ta mai da hankali gurin gina gobanta da ta ‘ya'yanta. Abin da yake a gabanta yanzu shine ta san duk ta yadda za ta yi ta cusa ‘ya'yanta a zuciyar audu, ya zama na ba shi da wani tunani idan ba nasu ba. Sannan ta yi duk mai yiwuwa ta da kusa da ragowar a gurinsa. Kar ta bar shi ya shaƙu da su, ta haka ne kawai yaranta za su zama su ne a kan gaba a komai nasa. Hakan kuwa aka yi, ba boka ba malam sai da ta san yadda ta yi ta raba tsakaninsa da yaransa. duk da dama shi ɗin ma ba wai yana ta tasa bane sosai domin tunda harkokin arzikinsa suka sake buɗe masa ya zama na ba shi da isasshen lokacin zama a gida balle ya hira da yaran nasa ko ya san matsalar su. duk wani abu na gidan a hannun binta yake kama daga abinci sutura harkar karatu da duk wata bukata komai ya tashi ita zai ce a tambaya roƙo take masa na mugunta ga azabtarwa a gabansa takan nuna ta damu da yaran ta dinga kai masa suka duk wanda take kokarin ja a jikinta amma ba sa sakewa da ita irin da yadda ta riƙa wa iyayensu yaran zubaida da na hadiza da suka tasa sai suka fara gudu suna tafiya gurin iyayensu da ita ma hadiza ta yi aure ta ne akan wannan binta ta haɗa su da audu ya musu mugun duka dan ta ce iyayen nasu na zugo su duk zuwan da za su yi sai sun da wata sabuwar ɗabi'a ya kuma kafa musu dokar hana su zuwa daga ƙarshe ma ta sa aka kai su makarantar kwana banda nata 'ya'yan wato ‘ya'yansu, sai na Aisha da ta ce ba ta yadda ba sun yi ƙanƙanta. Idan kuwa za su tafi a arziki irin na ubansu, garin kwaki ne, sai siga da ƙuli-ƙuli shi ne provision ɗin nasu. Idan ya ba da kuɗi ya ce a musu siyayya sai ta soke, ba kuma su isa su faɗa masa ba, domin izaya da za su sha sai sun ce ba su faɗa ba. Shi ma ɗin kuma bai zama lalle ya yadda ba. Yanayin matsatsi da damuwa da suke ciki ta sa cikin su shidan Hassan ne kaɗai sai Aminu suke mai da kai a karatu. Dama da aji ɗaya aka saka su, har da su baban nan da ya ci a ce sun kammala sakandare a sannan, amma aka mai da su aji ɗaya na ƙaramar sakandare gaba ɗaya. Bambancin da ake nuna musu ya fito fili ƙarara tsakaninsu da sauran 'ya'yan da iyayensu suke gidan. Du da 'ya'yan Aisha ma ba wai sun tsira ba ne, bambancinsu da su, wasu tana gidan, kuma ba ta jiran Audu ko binta da komai na gidan yake hannunta a yanzu. do abin da ya tashi na yaranta za ta yi musu, wanda sauran ba sa fahimtar haka. Gani suke su aka tsana, aka ware, wani ta sa suka washi uban nasu da matan uban da sauran 'yan uwansu ma gaba ɗaya. Kowanne ya ƙudure wani abu daban a zuciyarsa. Haka rayuwa ta ci gaba da wullawa, shekaru sun shuɗe. A kullum kuma rayuwar gidan Audu lalacewa take yi a maimakon ta gyaru. Ya saki komai a hannun binta, ya fantsama duniyar neman kuɗi. Kuma alhamdulillah, rayuwa tana gara masa. yadda ya faro tushen arzikinsa tare da 'yan uwa da 'ya'yan 'yan uwansa, wanda ba na karatu mai zurfi suka yi a wancan lokacin ba. A sannu zamani yana canzawa, sauye-sauye na zuwa a duniyar kasuwanci. Da haka da akwai buƙatuwa ta mutane masu wata ƙwarewa ta musamman akan wasu al'amuran. Da haka dole ya fara shigo dabare da yana buƙatar ma'aikata masu ƙwarewa ta musamman. Wannan ya zaburar da binta, ta watsa yaranta zuwa fannoni da take da yaƙinin su ne za su riƙe manyan mukamai a cikin 'yan fayaɗin da Audu yake ginawa. ta kuma ci gaba da cusa masa su. Ya zama na duk abin da zai yi ko kuma duk inda za shi tare da su ne su su ukun nan manyan su duniya ta sani a matsayin magadan Audu Beci. Domin tun kafin Zakariya ya gama makaranta, Audu yake tura shi ya wakilce shi a tarurruka, kuma duk inda ya je kan gabatar da kansa ne a matsayin babban ɗan Audu Yakubu ya iya kai yinsa gurin ganin Audu ya daidaita, amma abin ya ci tura. Dole ya saki ya kuma zuba sarauta Allah idanu. domin a yanzu karan aure ya kai tsaiko. Ya isa, sunansa ya fantsama ya zagaye ko'ina. Burinsa na zama ɗaya daga cikin mutanen da idan aka ambaci sunansa a faɗin Najeriya, babba da yaro, mace da namiji, ya san shi. Allah ya cika masa wannan burin nasa. Ga dai zuri'a ta taru, amma babu haɗin kai, babu shakuwa, babu jan juna a jiki, balle jin ƙai a tsakani. Kowa ya tashi ta kansa kawai yake a gida Waɗanda babu iyayensa sun girma cikin wani yanayi, sannan sun samu labarurruka na gaskiya da na ƙarya akan yadda zamantakewar Audu ta kasance da iyayensu. Ita kanta Aisha da a yanzu ake kira da momi ba daɗin zama take ji ba. Ita ma ta tafka kuskuren da sai a yanzu ta gano wautar da ta yi. Ta yi saken da yaranta suka tashi akan tarbiyyar sauran yaran gidan. Babu jituwa a tsakaninsu, kowa sabga gabansa kawai yake. Wata irin bahaguwar rayuwa kamar a garin Gwarawa. Haka ake a gidan Audu. Ba babba ba ƙarami, kowa tantirin kansa ne. tsakaninta da binta har yau sai dai a hankali dole dai shekaru sun ja kuma bintan ta watsar da harkar kishi domin ta harba musu makamin da ya musu illa sama da hayaniyar zaman kishi ta tarwatsa musu gida ta cusa muguwar aƙidar 'yan ubanci a zuciyoyin yaran gidan ko da yake ba za a kira abin da suke yi da 'yan ubanci ba domin ciki ɗayan ma kowa tasa da fushe shi ake yi sai dai idan sabga ta haɗo tsakanin ɗan wani ɗaki da wani ɗakin sannan ne suka nuna haɗin kai kowa ya goyi bayan ɗan uwansa har kuwa ‘ya'yan binta, don abin da ya fi muni ma a tsakaninsu, san kai da ƙyashi ya yi tasiri a zukatansu. Ahmad da Jafar su kaɗai suka fita daban, su biyun sun zama kamar zaka a cikin ahalin audu, halaye da ɗabi'unsa sun fita daban da na sauran. Allah ya haɗa jininsu suna bala'in ƙauna junansu. Yadda suke mu'amala ba za ka taɓa ɗauka ba uwa ɗaya ta haife su ba. Binta ta yi masifar, ta yi bala'in, har malamai ta shiga akan araba Jafar da Ahmad amma abu ya ci tara. Jafar ɗin kodi cikin yaranta ta fi jinsa a cikin zuciyarta. Tana da burika masu yawa a kansa. Sai dai ta fara tasowarsa, ta fuskanci kwata-kwata alƙiblarsa daban da tata. Yadda ka san an canza mata shi a asibiti. Idan ba don kamani da yake da ita ba, tsaf za ta ce ba ɗanta ba ne. Duk abin da Jafar zai yi sai ya shawarci Ahmad, haka shi ma Ahmad ɗin. Makwancinsu ɗaya, a makaranta ajinsu ɗaya, hatta da kayan sa wasu ba sa bambantawa guri ɗaya suke ajiye su da ta rasa yadda za ta yi domin tana so ta jaja faɗin ta fara kitsa masa abubuwan da take so ya cimma tun da shekarun ƙuruciya amma abu ya ci tara turai ce ta bata shawara ta tura jafar ɗin makarantar kwana Tun da aisha ba ta so ba a taɓa tura yaranta ba ta san ba za ta bar ahmad ya je ba a haka za ta janye jafar sai dai a banza domin tana tayar da magana ba ta ma san an yi ba sai da ranar tafiyar ta zo ta ga shi ma Ahmad ɗin ya shirya. Babu yadda ta iya, haka ta basu suka tafi akan za ta sake shiri. Daga sama Allah ya sako mata da mafita, Dan Jafar yana son ƙwallo kamar ransa, wanda ita kuma ba ta so, domin tana ganin ƙwallon na ɗauke masa hankali ta hana shi karatu. Rana tsaka babban yayanta ya kira ta akan ya samar wa Jafar ɗin gurbin karatu a akadami ta ƙungiyar Manchester, wadda ke ƙasar Ingila. Da sanarwa Audu idan ya yarda ya fara shiri. Da fara taƙi, tana ganin za a cuce ta ne a cutar mata da ɗa, ita da ke da buri a kansa a ce ya tafi wata makarantar bal? Amma da yayanta ya kwatanta mata irin kuɗin da ‘yan ƙwallo suke samu, take ta amince, kuma ta yi murna. Ko banza ta samu hanyar raba Jafar da Ahmad. Wannan tafiya ita ta raba Ahmad da Jafar. Ahmad baya bal, Jafar kuma ba zai iya barin burinsa ba. Duk da a farko ya so ya yi turjiya akan ba zai tafi ba, sai idan sun kammala sakandare. Idan ya so ya yi Ahmad kamar yadda yake kiransa, ya nemi jami'a a can sai su tafi tare. Amma Ahmad ɗin ya ƙarfafa masa gwiwa akan ya tafi, ba su rabu ba suna tare. Hakan ko aka yi, shekarunsu goma sha uku a lokacin, Jafar ya koma Ingila tare da kawunsa, ya zama sai Ahmad kaɗai a Najeriya. Burin Binta ya cika na raba su, saura kuma na aiwatar da shirinta akan Jafar ɗin. Domin ba wai ƙwallon ta kwanta mata a rai ba ne. Madarar kuɗin da yayan nata ya ce ana samu, shi yasa ta yadda ta bar shi ya tafi. Rayuwa ta ci gaba da gurgurawa, abubuwa da yawa sun faru na daɗi da akasinsa. An yi rashe-rashe, ‘yan uwan Audu gaba ɗaya sun kwanta dama. Ya rage daga shi sai Yakubu sai Bilki, wadda ta daɗe da dawowa gidansa da zama tun da suka bar goron dutse suka koma hoto da GRA. Inda ya tamfatsa gida gari guda, mai sassa babu adadi. Lokacin ne kuma ya ƙara aure, ya auri Rabi'atu, ‘yar Malam Haladu, shugaban maroƙa na wannan shiya. Malam Haladu shi ya tallata a Audu neman auren ‘yarsa. a lokacin Audu na da niyyar yin aure, domin yana ganin ya ci a ce ya ƙara mata, dole ya auri wata fa'iza, a can yawon ƙasashen duniya suka haɗu da ita, amma ba ta kai ga tarewa ba auren ya watse. Dalili ya ce sai dai ta zo gidansa ta zauna, ita kuma tana ganin da uwar kuɗinta da gidanta sai dai ya bi ta. Har an ɗaura aure ta ƙi tarewa, ya sallame ta. Yalansa ma ba su sani ba, sai bayan da auren ya mutu. Wannan ta sa ganin Rabi'a ta yi daidai da tsarinsa, kuma ya tambaya gun malaminsa domin tuni shi ma ya zama ɗan hannu a sabgar malamai. Baya abu da ka, kamar yadda suke faɗi. Aka tabbatar masa rabi'an haɗinsa ya yi daidai da ita, shi kenan ya angwance abinsa. Shekara ta goma sha biyar kenan. Da a ce tana da zuciya, ko kuma a ce iyayenta na da zuciya, da tuni sun kashe auren sun huta, da irin gorin da binta take mata. Bala'inta da ya kwanta dama ta tattaro, ta maido gaba ɗaya ta ɗora rabi'a. Gorin safa daban na rana daban na dare daban, ‘yar matsiyata ‘yar maroƙa, don ba da ta fara zuba ‘ya'ya ba, ta yi namiji na fari, daga na hankalin minta ya sake tashi, da ta yi na biyu tagwaye mata, sai ta ɗan samu sassauci, a na uku ma ta sake yin mace, sannan ta dakata da haihuwar. Wannan ya sa binta da ta koma hajiya a yanzu, ta ɗan ɗaga mata kaɗan daga ƙwazabarta da take, ta sake mai da hankali ga Audu da kuma dukiyarsa, da yadda za su gaji komai ita da ‘ya'yanta. Baban gida da Aminu su kaɗai suke aiki a ƙarƙashin Audu, wanda su ma sun shiga gurin ne bisa sawar Yakubu da ya zame wa binta ciwon ido. Duk sanda wani ya mutu a gidansa Audu sai ta ce ina ma Yakubu ne ya mutu. Ita dai ya tsare mata abubuwa da dama, shi yake rage mata tasiri yana kuma hana ta rawa gaban hantsi. Sanda ta so ta watsa duk wani ahalin 'yan beci da ke aiki a ƙarƙashin Audu. Ta gama shirya da yadda za ta sa ya sallame su, Yakubu ne ya watsa mata shiri. Duk da haka bata karaya ba, kuma akalla ta ci riba, domin ta yi nasarar ɗora yaranta a manyan kujeru wanda suke jan ragamar kamfanonuwan audu. Zakariya shine manaja na baki ɗayan Bichi Group of Companies. Naziru kuma shine shugaban sashen man fetur da sauran albarkatunsa, bangaren da ya fi kowanne samar da kuɗin shiga. Aminu shi aka ɗora a matsayin akanta, kujerar da ta so a ce Yakubunta ne a kai, amma hakan bata samu ba, sai a yanzu suke saka ran faruwar hakan. A sauran yaran gidan kuwa, Hassan ya zama likita, har ta kai ga ya buɗe asibiti na kansa, wanda babu ƙwandala auda a ciki. Bai tambaye shi ba, shi ma kuma bai yi kana ya taimaka masa da wani abu ba, yadda bai sanya aka yi karatunsa ba, har ya kai wannan matsayin. Hakanan bai san yadda aka yi gina asibitinsa ba. Baban na harkar noma ya kama, domin shi da kira diploma ya aje boko, ya koma bai ci ya ci gaba da noma gonar da suka gada a gurin bara'atu, kuma Allah ya saka masa albarka. musamman da ya kasance baban gidan harkar bangaren noma ya karanta shi yasa ma Yakubu ya dage sai da aka naɗa shi shugaban sashen harkar noma kuma shi yake taimaka baban nan ɗin da dabarun noman zamani da iri masu kyau da haka sosai yake samun alkhairi a sabgar ya siyi gonaki da yawa yana ta noma abinsa ya yi aure yana zaune a bici da iyalinsa Hussaini ko shugaban 'yan taurin kai da kunne na gidan kenan da fari ya so ya bi wata hanya ta daban damuwa ta sa ya ƙi karatu ya fara bin abokanan banza yana shaye-shaye. Da addu'a da nasiha, Zubaida da ta yi ƙoƙarin janye ‘ya'yanta da dabara ta samu kansa. Bai ci gaba da makaranta ba, ya kama kasuwanci, kuma yana da nasibi sosai kamar audin. Sai ga harka ta buɗe masa. Duk da girma ya fara zuwa, amma dai ba a bar ‘yan bushe-bushen duka ba. Shi yasa idan buya ginshi ya tashi, babu mai shiga sabgarsa a gidan, don ko alhajin daidai yake da shi. Aliyu ma dai injiniyarin ya karanta yana kuma aiki a wani babban kamfani a Legas. Shigarsa Kano ma sai sa'i da lokaci. Ci gaban da suka samu ya zama duk su babu wanda ya lalace ko yake aikata wani abu na asha. Kuma hakan ba karamin cin zuciyar binta yake ba. Ta so a ce nata ne kaɗai suka ci gaba a gidan. Ta so rayuwar sauranta ta gayyara ta yadda za su zama ba su da mamura sai abin da suka yaga suka ba su. Amma haka ma babu laifi yanzu rayuwar ta fara. Yakubu ya zama alƙali har sai da ya kai ga zama mataimakin shugaban alƙalan Najeriya kafin ya ritaya. Rayuwar gidansa kishiyar rayuwar gidan Audu ce. Matarsa ɗaya tilau, har yau Balaraba suna zaune cikin aminci da 'ya'ya biyar wanda ta haifa masa. Mata uku duk sun yi aure, sai maza biyu da suka rage. Audu ya fi shi kuɗi, yawan zuri'a da kuma suna a duniya. Domin sunan Audu ba iyaka Najeriya kaɗai ya tsaya ba, a yanzu yana cikin jerin manyan masu kuɗi a Afirka. duk wanda ya kwana ya tashi ya san da zaman mallakin Beci Group of Companies, wato Alhaji Audu Beci. Sai dai shi kuma ya yi wa Audun zara a gurin samun nutsuwa da kwanciyar hankali tare da ahali mai cike da kauna da kuma soyayya. Alhaji, Alhaji, Alhaji! Ta ratsi da kuroto tambinta ya maido da shi daga duniyar tunanin da ya lula. ya ƙura ya tashi zaune da kyau yana cije baki saboda yadda bayansa ya ƙage. Baya iya dogon zama ta hatsarin da ya samu shekara goma da suka wuce a hanyarsa ta zuwa Kaduna jana'iza Alhaji Zakariya mahaifin Binta. Shikenan yake fama da baya, dole iyakar bincike an ce babu abin da ya samu bayan nasa, amma kan yana ji a jikinsa, ga kuma shekaru da suka mika Wannan yana daga abin da yake ƙara ta'azzara masa ciwo Alhaji lafiya kuwa? Na kusa minti goma tsaye akan ka ina magana amma ka yi shiru, ba dan idan ka abu ɗaya ke ba ma'aida na ɗauka ka mutu. Bintan ta sake faɗi tana zama a gefensa, ya tsara mata ido. ya rasa dalilin da ya saka ranar Allah ba za ta fito ta koma ba tare da binta ta kazance mutuwarsa ba. Ya rasa me ya tsare mata a duniya da take cike da burin ta ga ya kau. Ka ci abinci ma kuwa? Ko da yake la'asar sakaliya ya ci a ce ka ci abincin rana ai. Da ya tambayar kuma ta ba kanta amsa tana tashi tsaye. Ta nufi firij ɗin da ke cikin makeken bedroom ɗinsa mai kama da turaka wani sarki. Ta ɗauko ruwan gora da kofin tangara, wanda suke jere a saman firij ɗin. Ta da ta zauna tana tsiyaya masa da ta gama ta miƙa masa ba musu ya karɓa don yana buƙatar ruwan ya kuka yi to an samu kuɗin sun fito ta jefa masa ainihin magana da ta shigar da ita gurin nasa ya kurɓe ruwan yana gyara zama kana ce ba a samu ba ya ce bai san inda suka shiga ba kuma na yarda aminu ba zai yi min sata ba don haka maganar ta ƙare duk ma wanda ya sama da faɗi da su shi da Allah kuma a sannu wata rana asirinsa zai tono ka ce me miliyan dubu ɗari biyu har da ɗoriya shi ne kake cewa ka bar mutum da Allah a kanta? Lallai ma alhaji, tsaya ma, yanzu kai har kana da bakin da zaka shaidi Aminu? Yaushe ka zauna da shi da har ka san halinsa da zaka ce wai ba zai yi maka sata ba. Bintan tai magana a zabure. Alhaji Audu ya kalle ta shekeke. Ya ce wai ni nawa ne ka sanke a cikin kuɗin nan ne Binta? Da duk kika bi kika tashi hankalinki kamar ma kin fini damuwa da abin da ya faru. Ni kuwa nake da kaso a ciki. Kar ka manta yara goma na kyankyashe maka a gidan nan. Ga takwas nan a raye, cikinsu kuma zarata shida ɗin maza ne kaga kuwa ni nake da kaso a cikin dukiyarka kuma ba zan zuba ido ina kallo a rika damfaran mu ba sannan kai kuma kai shiru ka ce wai ka bar mutum da Allah da ba shi amsa tana kaɗa jiki tare da juya ido kamar wata karamar yarinya ya buɗe baki zai bata amsa sallama momi ta dakatar da shi sai ya haɗe abin da ya niyar faɗa ɗin ya amsa sallamar ta Ta ƙaraso ciki hannunta ɗauke da ƙaton tire. ta ajiye akan santa table ɗin da ke tsakiyar ɗakin ba tare da ta nuna ta san da zaman binta a gurin ba ta kalli alajin fuska ba yabo ba fallasa ta ce ai ban san ka dawo ba sai da nake cewa shiru ka ce kuma ba daɗewa za ka yi ba sannan babu bilki take ce min ta ji shigowar ka tun ɗazu ta zata ma na sanin shi yasa ba ta yi min magana ba ta shiga jera masa abincin sannan ta sauke kulolin daga kan teburin ta tura masa shi gabansa yadda zai ji daɗin cin abincin wani ruwan ta sake ɗaukowa daga firij ta ajiye masa Binta dai kallonta kawai take tana zara ido, a da tana tunanin waya aka ta kasa korar wannan salubar matar har suke dosar shekara arba'in tare a matsayin kishiyoyi bari ne sallar la'asar sai na ci abincin alhaji audu ya faɗi kafin ya yunkura shige ban ɗakin da ke manne da ɗakin baccin nasa momi ta zauna akan doguwar kujera ƙwaya ɗaya da ke cikin ɗakin har sannan kuma hajiya tana kan gado tana ƙare mumin kallo kamar wata fara shigan maita har audu ya fito ita da sallah ya idar ya hau kan abincinsa binta tana zaune ita kuma mumi bata ce mata komai ba Ba ta ce mata ta fita ba duk da zaman nata ya bata mata rai har a yanzu da shekaru suka miƙa tsakanin ita ko rabi babu wadda ta isa ta shiga turaka alhaji a ranakun girkin hajiya binta amma ita ko a kwance suke tana iya faɗo musu a yanzu ne kuma alhaji audu yake son ya gyara wannan barakar har yake kokarin taka mata burki wasu lokutan sai dai a banza domin ta riga ta raina shi ba shi da wani kwarjini ko martaba a idanta da zai iya cewa ta yi abu ta yi ko ya hana ta ta hannu har ila yau kuma zancen ta laifi ya mata faɗa kamar yadda yake musu babu shi ita lamarin alhaji da hajiya binta ma har ta rasa matsayin da za ta iya ajiye shi don ko a labarai ba ta taɓa cin karo da macen da za ta zuba sharaɗi a gidan aurenta irin hikayar binta ba ina kin gama abin da ya kawo ki murya audu ta ratsa kunnuwansu na danna waya ta ɗago so rage ta fahimci da wa yake a cikinsu ita mai girki ko kuwa binta da ta zo ta sa su a gaba hamshakiyar kuwa ƙara gyara zama ta yau. Da a tsammaninta da Aisha da yake. Sai da ya sake maimaita magana yana kallon idanta kafin ta ankare. Ta buɗe baki za ta faɗa masa ba daɗi, sai kuma ta gimtse, da ta tuna tana da shirin da take so ta cimma. Sai ta miƙe tsaye tana murmushi. Ta ce, Ai, to bara na je. Duna Afa ne wallahi, sai na ga kamar a ɗaki na nake. Tana darrafta daga ɗakin, wayar momi ta yi ƙara alamar shigowar kira. Hajiya ta fice, amma ta coge a bakin ƙofa ta kasa kunne. Abin ya riga ya zame mata ɗabi'a ko a ce ciwo. gulma da laɓe tsabar yadda ta ɗora kanta bala'i ko a hanya take tafi ta ji wasu suna kuskus sai ta dakata ta kasa kunne ko da ba za ta ji ko ta fahimci abin da suke faɗi ba ga zargi da tsarguwa ko 'ya'yan cikinta ta ga suna magana sai ta tsargu da ita suke ko kuma wani abin suke shiryawa to ai dama aka ce wai tunaninka kamanninka abin da kake yi kullum za ka zaci shi ake aikata maka hmm. Idan kun kula, labarin nan an gama ba da labarin Audu daga farko da yadda ya tsinci kansa da iyalinsa a yanzu. Kuma daga nan gabar, labarin zai ɗora ne daga inda yake son ya gyara. Shin, baraka da Audu yawa gidansa za ta gyaru? To ku ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa labari. Eh,